ta tabbata ga Allah ta'ala wanda ya kaddata haɗuwar mu cikin wannan masallaci na ashir alhaq as-salafi Allah ya masa rahama ba haɗu a wannan yammaci yammacin wato asabar goma ga watan jumadal akira hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na shekara 1440 da wanda ya zo daidai da daren sha shida ke nan ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya me yadda da ya gabatar mawdu'in da za a yi wa'azi a kai hukuncin yin zaɓe a musulunci da kuma amfanin da ake samu in an yi zaɓe a yau wato ke na abubuwa ne guda biyu jiya hukuncin yin zaɓe a musulunci sannan wani irin gajiya za a iya ci bayan an yi zaɓe ɗin ina mai neman agaji ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ce wannan zama zai kunshi zaɓuɓa ne guda uku zaɓa na farko dalilin da ya sa aka ɗauki wannan mawuzo'in a matsayin kan darasin da za a yi wa'azi a kai wato abin da ake kira babu ikhtiyaril mawdu dalilin da yasa aka zaɓi wannan mawdu'in a matsayin mawdu'in da za a tattauna a kai cikin wannan gari na biyu kuma hukuncin yin zaɓe ɗin kai tsaye abu na uku irin alfanu da muke samu bayan an yi zaɓe musamman in an yi zaɓen da ya kamata dalilan da ya sa aka zaɓi wannan maudu'i a taƙaice guda biyar ne na farko mummunan fahimta da wasu daga cikin 'yan uwanmu musulmai suke da ita game da abin da ya shafi matsayin zaɓe a musulunci yana yaduwa a da yawa daga cikin jihohin najeriya musamman a 'yan waɗannan kwanakin cewa zaɓe ma haramun ne bal akwai waɗanda suke cewa ma kafirci ne domin tsari ne na demokrasi tsari da wato tsari ne na demokrasiya ba tsari ne na musulunci ba ba ka kaje ka ɗauki votar katinka ma ka yi zaɓe ka yi kafirci waɗanda suke sauƙaƙawa su ne suke cewa ka yi haram waɗannan fahimta akwai ta da da dama daga cikin ɗaliban ilimi musamman ko matasa abu na biyu ganda da ta yaku daga wasu 'yan siyasa kan cewa addinin musulunci da malamansa ba su da ta cewa a kan abin da ya shafi siyasa haka in malami ya ce abin da ya shafi siyasa ya yi shishigi ya shigo wani fage wanda ba nashi ba ya yi magana kan abin da bai san shi ba wannan farfagandan ya yaɗu da yawa waɗanda suke ganin in malami a kan mumbari ko a kujera irin wannan ya yi magana kan siyasa to ya tsallake maka'i da rawa ya yi shigi wannan shi ma mummunan fahimta ce don al'amarin ba haka yake ba kamar yadda za mu fahimta cikin waɗannan latta insha Allah subhanahu wa ta'ala shi malami game da muka sani magaji annabin Allah malamai magada annabawa magaji da ya inganta ba da shi ko annabi ya zo ne bayanin duniya da lahira ko bayanin lahira kawai duniya da lahira washe magajin shi shi ma san mankal zai bayanin duniya ne ya yi na lahira irin yadda wanda ya gada yana ɗauke ne da abubuwa guda biyu bayanin duniya da bayanin lahira wannan muguwar fahimtar da ta yi a wajen da yawa daga cikin 'yan siyasa ya kamata a ce malamai a sanya ma'azarori irin wannan a faɗakar da al'umma an cewa musulunci na da dakal cikin duk abin da ya shafi rayuwa yana da dakal cikin duk abin da ya shafi lafiya da yawa daga cikin wasu 'yan siyasa musamman a wuraren da suka ga cewa ba su da magoya baya da yawa to sukan ɗauki ɗayan waɗannan fahimtocin guda biyu ko da su zubo wani ɗalibin ilimi ya ɗauki waɗansu fatowi markaɗu da rika yaɗa su kan cewa haramun ne ma a yi zaɓa sai ya sanya matan aure ɗaliban ilimi da sauran matasa ya kyamatar da su game da jefa al'uwa to ƙura'a ɗin kuma lokacin da aka ce haramun da shirka ne sai yana tsaman abin wannan ya kamata a ce a yi wa'azi a kai abu na uku kusantowar zaɓe domin a yau muna bari ne gobe ne za a yi zaɓe insha Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma musulmi bai halatta ba ya aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah a ciki to wannan ko irin wannan taruwan da daga cikin hanyoyin da za a wayar da kai ya zan tsaye ku kasan hukuncin Allah game da zaɓe abu na hudu ƙoƙarin taga matsayin ɗaliban ilimi wato mustawa na ɗaliban ilimi a taga shi sama saboda wani Allah a irin wannan mawdu'in a ɗan jodan su gabai wanda ɗan uwa na ɗaliban ilimi suna buƙatar haskakawa game da shi wato kafto rafi mustawa tsallabi na ilimi idan a taga matsayin ɗaliban ilimi a ilmance abu na ƙarshe sauke nauyi daga masu da'awa masu da'awa Allah ta'ala ya yi alkawari da su za su yi wa mutane bayani da duk abin da ya taso ba za su koyi ba wala da a haɓar na kuma yi saƙon na ƙuntun fita ba lantubar juhun na hulun nasi wala tattumuna duk abin da ya taso ba a fito a yawan mutane bayani ba tare da an boye ba sukan ce a kusurin a hali duk abin da ake tunkara bai zan ko za a tara mutane a musu bayanin shi a shar'ance Allah ala ya ta da in an ce zaɓe a larabci ana kiran shi al-intikhab al-intikhab kalma ce da ke nufin al-ikhtiyar wal intikhab zaɓin abu da darzowa gane ko amma a shar'ance kuwa malamai da suke tattaunawa dangane da abin da ya shafi shari'a wato harkokin zaɓe na yau da gobe اصطلاحين ذاتين كنان سن كاو تعريفات جبان جبان تعريفي كلا كلا اما تعريف انجا ببان مالا نباع بن صالح بن عبد العزيز العجلان يذهب اتكل للجاف انسا الانتخابات واحكام هذا الفكر الاسلامي يكي ان انت ذاتي طريقة يختارها ويختار فعل مواطنونه أو بعضهم من يرضون ويتوصلوا من خلالها لتحديد المستحقة للولاية أو المهمة المنتخب فيها وتوجه هنياتي لأن كفاك الأوكا سديتا دم فتر دا وانت زي شو غبان جيسو لأهو كنت زادي أمسلنشي ما لمين وانا زامنا sun kasu kashi biyu dangane da abin da ya shafi hukuncin zaɓe tsakanin waɗanda suke cewa ya halatta ‘yan ƙasan da ake yin zaɓe a ƙasansu su fita su zaɓe a koma wani irin mataki ne waɗanda suke kan wannan fahimtar su suka fi yawa kaɗan daga cikin irin waɗannan malaman akwai a shekul fadil abdulaziz ne abdullahi ibn ba wannan malami ne shahararre shine shugaban ba da fatawa a zamaninsa na duk duniya malami na biyu a shek muhammad nasiruddin wa sunna ibn nawah muhaddis diyar shamiya muhammad nasiruddin al-albani Allah ya gafarta masa shi ma akan wanda yake malami na uku a shek muhammad bin salih al-usaimin shi ma akan wannan fatawar yake makaran da littafin tanwilu zulumat likasti mafasid wa shubuhatul lintihabat littafin muhammad bin abdullahi al-imam shafi na ɗari biyu da da hamsin 259 cikin waɗannan malamai dai waɗanda suke ganin ba laifi ba ne ka je ka dangwala ka ƙura'a akwai a shek abdul musin al-abbad wata ƙaramar risala da ya rubuta dangane da zaɓe sunan ba risalar abin jihar wato zaɓe a ciki ya ce ba laifi ba ne musulmai su rika yin zaɓe da sheikh muhammad rashid riba a cikin tafsirinsa tafsirul mana mujallar na kudi shafi na ɗari biyu da uku da sheikh yusuf karbawi a cikin littafin sannin zikirin daula shafi na ɗari ɗaya da talatin da takwas da shek abubakar tuni a da yawa daga cikin nasihohin shi kafin ya rasu ya zaburar da 'yan kasan nan akan cewa a rika yin zaɓe akwai ma wata magana da yake cikin da hariya wanda suke fito da mahimmancin zaɓe da siyasa sannan haka a shek abdulkarim zaidan shi ma a cikin littafin shi a dimokuraɗiyya wa musharakatul muslimi fil intikhabat a shafi na 61 shi ma nuna ba laifi bane ba a yi zabe waɗannan malaman su sun yi fatawa da cewa halal ne bal wasu daga cikinsu ma zaburarwa suka suka tsoratar dangane da cewa da kin zuwa a yi zaɓe da waɗannan malaman a gefe guda kuma akwai waɗanda suke cewa haramun ne a yi wasu sun zurfafa ma sun ce kafirci ne da shirka kaɗan daga cikin irin waɗannan malaman fitattu cikinsu akwai ashef salih bin fawzan fawzan wannan malami ne shahararre yana nan a zaune a garin riya a saudi arabia malami ne shi ma na duk duniya domin zuba ne a ratatul alamin islami council of ulama na duk duniya ga baki daya ya faɗi cewa haram ne a yi zaɓe da irin wannan nau'i da muke yi a littafi wato a sakifatar jarira a wata jarida ta ruwaito maganarsa dangane da zaɓe akwai a abdulrahman al wannan asalinsa mutumin sudan ne amma yanzu yana saudi arabia yana da kujera a wato a masallacin harami na makka da babban malami ne ya rubuta littafin mawqi'ul muslimi ala lintaniyar a cikin wannan littafin nasa ya ce haramun ne musulmi ya yi zaɓe irin wannan da ake yi akwai muhammad abdullahi imam shi wannan rubuta littafi mujallabi ɗaya تنوير الظلمات لكشف مقاصد وشبهات الانتخابات فكافي نعم سنجا فيها من يقول أنا انتاوى ينونا تحبرتيني شركاني أتامو أنه مسلمي يجي إذاكي وعطا ما لم يزل تسبيو هو لما كان أني راتي في تسنوى أنا لما تنظلوك هو ليس كل خلاف جاء مقتدرا إلا خلاف له وجه من النذر ستنجا في إنكانشي shine zancen da yake halar ne bal mustahabbi bal yana iya zama wajibi a wani lokaci musulmi ya je ya zaɓi ɗaya daga cikin ɗan takara wannan zancen shi ya fi inganci bin salih bin abdulaziz al ya rinjayar da wannan ra'ayin a cikin littafinsa al-intikabat wa ahkamu hadal fiqh islami a shafi na ɗari wa shafi na saba'in da uku ya ce wannan zancen shi ya fi inganci har ma ya wata magana ga ta zan karanto ta ya ce annan shari'ata lam tu haddith tariqatan mu'ayyanatan na wusul al-imam lil imamati wa innama al-muqtabar huwa bi dhanna fa ayu tariqatin tabaha an-nas fa hiya ja'izatun ma lam tukhalif hukuman shar'iyyan والذي يتعمل في ولايه الخلفاء الراشدين يجد ان كل خليفه تولى بطريقه مغايره لبقيه الخلفاء كيف يواجه المسلمين ارككك عائداً في وطوبك إياك أنت وضعني يا دايا حيا فشي قول إن ذاعتي يا إبت اللي سوغ بابا شريعة بطي ونم أي شمبا أبين دي كوي أكي يرأكي مولاد الشي شيني يزم سوغ بند ذاعتا jama'a sun yarda da shi kowace hanya jama'a suka yarda su fitar su fitar da shugaba to ya halatta su wacan nan hanya in dai hanyar ba ta saba ma hukuncin Allah da na annabinsa ba mutumin da yake yin tunani dangane da hanyoyin da alkulafaul arba'a al-khulafa'ur rashidun su ya har to aka bi har ya auku gabanci ya ga kowace hanya ta sabawa na ƴar uwarta misali abubakar ya hau khalifanci ne da zaɓin mutanen saƙifa ahlus saƙifa mutane waɗanda ake kira ahlul hilli wal aqd zarata wanda suka ɗaura masauran hankali da ilimi su suka zaɓi abubakar har ya zanto shugaba daga lokacin da umar shi kuma shi abubakar ɗin ne ya ce in na rasu jama'a ku sanya umar ya zanto khalifa na ya zanto shi abubakar ne ya wasiya cewa ya sanya umar tun ma kafin abubakar yarsu daidai lokacin da usman bin affan shi umar ne bayan abu lullu'at a dalmajusi ya soke shi da wuta ne ya kada kwamiti na mutane goma ya ce a cikinsu su fitar da mutum ɗaya ya zanto shugaba a daidai lokacin da aliyu bin abi talibin shi kuma zuwa masallaci ya yi bayan usman bin affan an kashe shi sai ya zo masallaci ya ce ba zai yarda ya zama shugaban musulmai ba She kwai da kwarkwatan musulmai kowa babba da yaro maza da mata shi sun masa da aka sai da ya zo masallaci kowa ya nuna cewa ya yarda da Ali bin Abi sannan ya zayyarta ya zanto cikakken shugaba makaranta littafin fadailu sahaba littafin al ibn wato Ahmad bin Hanbal mujallal na biyu shafi na ɗari biyar da da saba'in uku. dan maza yanayin yadda kowannensu su ya khalifanci da littafin turkul intikhab turkul intikhab al-khulafa ar-rashidin na al-azisi shafi na 474 zuwa 475 kenan wannan ya zan dalili akan cewa maganan allama Filifas da na Usaimin da na Malam Albani da na sauran malaman da muka faɗa kan cewa ya halatta a jiya zaɓe shine zance mafi inganci. Abu na biyu cikin dalilai akan cewa a jiya zaɓe abin da ake kira alfara'atul asaliya asali duk abin da ba addini ne ba sallah ba addini ba ne ba kai tsaye abin da za a ce an yi a samu lada to asalin wannan abu halal ne abinda abin da zai shafi al'adar mutane to ana kitan ya ce a matsayin halal al'aslu fil ashiya'i hillun wa mu'i ibadatan illa bi idhni shari'i da ka fara'a ta asali na nuna cewa zaɓe halal ne wanda ya da'awan cewa zaɓe haramun ne shi ne za a ce ya kawo dalili abu na uku abubuwa da suka kafa ruwa a zamanin annabi sallallahu alaihi wa su sallam waɗanda suke da alaƙa da jin ra'ayin mutane da neman zamansu, su ma suna ishara a kan cewa annabi sallallahu alaihi wa su sallam ya yarda da cewa a ba mutane zaɓi misali abin da ya faru a nuka ba. mutanen madina sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna ce mun maka alƙawarin za mu baka kariya irin yadda muke ba mu da iyayen mu. annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce to ku fito da mutum goma sha biyu cikin ku su mutum sha biyu din nan su za su zanto wakilan ku haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce masu. sai ya ce ku je cikin ku waɗanda al'ummanku na al'ansar mutanen madina suke yarda da su kamar a je a yi zaɓe a nemi yardan mutane jama'a da kansu su zaɓo mutum goma sha biyu su ne za su zanto wakilai hadisi ya ce sai sahabbai suka zaɓo mutum goma sha biyu aka ɗauki mutum tara cikin alhazaraj mutum uku cikin wato mutum tara cikin ainihin alhazaraj mutum uku kuma cikin al'aus annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake da su antum ala qaumikum bima fihim kufala ku ne wakilan al'ummanku al-imam ahmad dan hanbal ya tsaka wannan hadisan cikin mujalladi na uku shafi 461 da al-imam ibn abi shayba cikin littafin al-musannaf mujalladi na bakwai shafi 443 al-imam al-hakim ma ya ruwaito hadisan kuma ya ce hadisin ya inganta akwai hadisul qurafa wani hadisi ne ya tare da cewa tsora urafa haka malamai ke kiran shi hawadin wasu wasu kafire ne da ma'aikin Allah ya yaka sai aka kama matayensu a matsayin kamammun yaƙi aka kuma karɓi dukiyarsu a matsayin kanima, sai suka zo suka yi nadama gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa suka nemi ma'aikin Allah ya ba su dukiyarsu kuma ya ba su matan da aka kama a matsayin kamammun yaƙi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake musu to ku zabi daya ko dai ku zabi dukiyar a mayar maku ko ku zabi mata a mayar maku sai suka zabi matan su to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ganin cewa an riga an raba matan a matsayin kamammin yaki a matsayin bayi shi ma'aikin Allah ya tara sahabbai ya ce to za mu nemi yardan kowa sai ya yarda wanda in kun yarda ma mafi yawancin ku sun yarda da cewa a mayar masu da matansu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace na yi alƙawari zan mayar masu in kenan ba ku yarda ba to shi kenan duk wanda muka karɓi bai wanda aka riga aka bashi to wanda yace sai mun biya shi sahabbai waɗansu daga cikinsu suka ce ai mun yarda ya Allah annabi yace a'a sai na ji ra'ayin kowa wannan ya nuna ashe tun ma'aikin Allah aka mayar da abu ga al'umma a ce su zaɓa su faɗi ra'ayinsu wannan kamar ishara ce na da kama da zaɓe a wani wuri kuma wannan hadisin bukhari ya ruwaito shi nan ba hadisi dubu biyu da ɗari uku da bakwai a ba bin salih al'adalan ya ce wa wasu kuttalalati minku dukkan da za a yi hujja da shi cikin wannan hadisin أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجع إلى الغرفاء ما يكن الله يقوم إذواك شو كبن وأن الجماعة ليعرفوا آراء الناس بل بنتكو مجرى يمتاني وهذا كالانتخاب المعاصر في الرجوع إلى الناس ليقلم رأيهم وما يختارون wannan ya yi kama da zaɓe a da ra'ayin mutane a ji mai mutane suka zaɓa abu na biyu wanda zai nuna maka cewa zaɓe halar ne shine abubuwa da suka rika faruwa a lokacin alkula ba'ul arba'a misali abdulrahman dan aw Allah ya kara masa yadda a lokacin da umar radiyallahu anhu ya ayyana mutum goma ya ce duk wanda ya zama kalifa cikin su ya cancanta mutum suka zauna baki ɗayan su shi suka ce su mayar da al'amuran su zuwa ga mutane uku sai wannan ya sanya ya bar mu wannan wanda ya sanya ya bar mu wannan har dai a ƙarshe har dai a ƙarshe har a ƙarshe ya tsanto sura mutane wato sura mutum gane ko a ƙarshe ya zanto sura mutum nawa sura mutane uku ko mutum uku da abdurrahman dan awo da aliyu bin abin talibin da kuma a ah, wannan takardar tana ne wannan abdurrahman bin auf da ali bin abi da usman bin عبد الرحمن بن عوف سيكي ده da su mutum wato يا mu ya janye in ya janye ya يا ya janye to shi za a ba shi dama ya nomination ya ayyana ɗaya daga cikin to sai aka ba abdurrahman dan auf abdurrahman dan sai suka ce to kai ka janye sai ya janye sai zan ce yanzu shi yake da ikon nuna ɗaya daga cikin ya sai shi ne shugaba alhamdulillahi bayan ya samu wannan dama sai rika bi gidaje gidaje na sahabbai ɗaya bayan ɗaya yana jin ra'ayinsu wanda shi da ya kwana uku yana haka wanda wannan yana nuna ashe ana jin ra'ayin mutane kuma wannan yana cikin sahih bukhari umar bin khattab a wani hadisi cikin sahih bukhari ya ce man baya a rajulan min ghairi maswaratin min almuslimin fala yutaba huwa wallan ladhi taba abu duk mutumin da ya zaɓi shugaba su a tsararunsu ba a ji ra'ayoyin jama'a ba ba za a yi masu ta'a ba ba za a yi ma wanda aka zaɓa ɗin ta'a ba yana cikin buhari nan ba hadisi na dubu shida da ɗari takwas da talatin daidai waɗannan dalilai jama'an musulmi kaɗan ne daga cikin dalilan da malamai suka tara a littattafansu akan cewa halal ne a fita a yi zaɓe bar a wani lokaci musu ne bar a wani lokaci ma wajibi ne da aka karmu ya da irin hudu da ake kawowa na cewa haramun ne ko shirka ne a zaɓe babu shakka ana so a fita je a yi zaɓe don wasu malaman ma na musulunci sun ce a zaɓe nau'i ne na shaida shaida kuma in an nemi ka bada lallai wajibi ne ka je ka bada wannan shaida game da alƙur'ani da hadisi duk sun nuna haka Allah ta'ala ce wala ya abu shuhada'u idza ma duku. shaidu an kira su su bada shaida sai ce ba za su ce ba malaman usulu suna cewa ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib duk abin da wajibi ba zai afko ba sai da shi shi ma yakan zanto wajibi ba za a samu shugabanci ba na gari dole sai an yi zabe kenan ta yi wa zaben ba ya zanto wajibi alwasailu laha ahkamul maqasid ji malaman usulu babu shakka jama'an musulmi ana zafirar da mu kar wani ya zauna a gida yake ba zai je ya zaɓe ba kuma kai ya ruɗu da ruɗun kwakwalwa na waɗanda suke kawo a kan cewa zaɓen haramun ne kuma zaɓen kafirci ne Allah ya tsare da ba ta fito wannan zama maslahohin da ke kunshe da yin zaɓe alfanu ko gajiya da ke kunshe da in mun fita mun yi wato mun fita kwai da kwarkwata muka je muka zaɓi wanda ya dace a ce mun zaɓa wani irin alfanu ake sa ran da dawo zuwa ga al'umma abu na daya babban malami a ce muhammad rahat abdulwaka ya faɗa a cikin littafinsa al'amdi masu siyasiya a wannan littafin yake faɗin irin alfanu da gajiya da ake ci in an yi zaɓe a jami'in na ɗari biyu da saba'in da shida yake annal musharakata fil lintikab يبعث في الفرد روح الاهتمام بالوطن حتى أجي أي زائي to yana sa ya su ɗan ƙasa da shi wanda aka zaɓa yana ƙara masa kishin ƙasa da himmatuwa kan abin da ya shafi maslahar ƙasa wa fi shu'unil amala da al'amuran gabaki ɗayan mutane wa yanmi bihi ruhal wataniyya sannan kuma yana aika ruhul watsaniya. in an ce ruhul watsaniya. wato kishin ƙasa a cikin zuciyar mutane kishin ƙasa a fita a je a yi zaɓe kan sa mutum ya daina cikin ƙasar shi kanshi wanda aka zaɓa da su ma wanda suka yi zaɓe ɗin kuna da misali kan wannan malamai suna cewa amsalul masal misalul wasi misalin da ya fi kowane misali dacewa shi ne ka buga misali da wani abin da ake ciki karanci haliyan ana cikinsa to irin wannan misalin ya buka zo kana buga misali da wani zamani can da ya riga ya wuce a dada can da aka cikin misalai kan wannan a tekun a ƙasar nan don tsammanin an taɓa kasan nan a wata jamhuriya za ta fi fitowa cin zaɓe bakin rai bakin fama irin wadda aka yi a tekun ba na ma tsammanin an yi haka wannan ya sa su 'yan kasan suna wa shugabannin da suka zaɓa uzuri da yawa za ka zo ka cimma karori ana wa shugabannin nan addu'a a kasuwanni da sauransu saboda irin yadda suka fita suka zaɓe su sai suna jin kishin su suna jin kishin kasa sannan su ma shugabannin da aka zaɓa wasu daga cikinsu suna iya bakin yi wajen ganin cewa sun yi zanko na alkhairi kan abin da su yan kasar suka yi masu misali jama'a mu ɗauki misali nake so na buga mana kawai don kokarin kusanto da ma'ana ka ɗauki abin da ya shafi tituna a nan arewa fitan da muka yi muka yi zaɓe muka wahala ya sanya za mu ci gajiya ko muna cin gajiyar waɗansu da yawa daga cikin aikace-aikace da gwamnatin tarayya ta yi misali abin da ya shafi hanyoyi akwai hanya daga abuja har zuwa kano wadda kowa zai je kaduna yana ganin wannan aikin da ake yi wadda an ware biliyan 155 biliyan 155 don yin wannan aiki daga abuja zuwa kano akwai aiki daga sakkwato zuwa nan zaria akwai daga kano zuwa mai tukuri. akwai daga ilori zuwa jaba akwai daga gombe zuwa numan daga numan ɗin zuwa yola akwai waɗannan hanyoyi duk mai yawo ko mai karatu da bincike mai sanin halin da ake ciki a ƙasa ya tabbatar da cewa waɗannan ayyuka suna nan a ƙasa ana yin su da baki da ya under process da ana nan ana yin su under progress ana yin su sannan akwai hanya daga ibadan zuwa lagos duk da wannan hanya ba arewa ce ba amma arewa su ne suke cin gajiyar ta don an yi calculation an yi kisittika an yi analysis mu yan arewa mun muka fi yawan triloli da manyan motoci wannan babu shakka ba an da muka yi ne ya haifu har ake cin gajiyar wannan a yanzu a shekaran jiya nake gani ɗan waje ya kaddamar da yin aikin hanya tun daga kaduna zuwa binnin gwari daga binnin gwari zuwa kurkuwa ɗan waje ne zai wannan aikin amma wani tsari aka yi gwamnatin tarayya sai ta sassauta masa tax wato abin da ake kira da larabci a riba duk wani babban ɗan kasuwa da ƙananan ma akwai tax na ƙasa da yake biya to sai gwamnatin tarayya ta sauce mashi wani bangare sun zai biya kaso ɗari sai a ce to ya biya kaso sittin ko ya biya kaso hamsin ragowar ya je ya yi aikin ƙasa ma'ana ya je wani aiki da ya shafi ƙasa da wannan ainihin ragowa ɗan to gwamnatin ƙasar nan sai ce wannan maimakon a karbi kuɗin a cinye ma ba a yi wani abu ba ya ka ce kuɗin ma kai ya shiga asusun gwamnati directly sai wa ƙasan aiki da wannan kuɗin bai ma shiga asusun gwamnati ba har ma ɗan gwamnati ya ba da biliyan biyar a matsayin somantali na fara yin wannan aiki kaga wannan na daga cikin gajiya ko alfanu da al'umma suka ci ko za su ci akan abin da ya shafi zaɓe sannan akwai rulwe wato kitin jirgi da aka yi abin da ake kira sakkatun hadidiyya a larabci rulwe hanya ta jirgi kowa na bi wannan an riga an gama da kaduna zuwa abuja daga abuja zuwa kaduna tana iya zuwa a jirgin kasa ko ba ka iya zuwa tana iya zuwa sakamakon zaɓenmu ne na 2015 aka samu wannan aikin babu shakka sannan akwai international wind international wing wato filin sauka a tsiranin alami filin sauka da tashin jiragen sama na ƙasa da ƙasa wannan an an kammala shi a abuja sannan ma akwai national wing wato a tsiranin saudi filin sauka da tashin jirage na ƙasa shi ma wannan an kammala shi a abuja sakamakon zaɓe ne da aka yi da 2015 aka yi abin da ya kamata sannan akwai barakot ba report wanda duk wanda yake kallon kafafen watsa labarai jiyar da ganin wannan aikin ana yada shi ke yan jaridu suna raka masa suna ba report wato wajen hada-hadan jiragen ruwa wanda an zo da shi har nan neja an kammala wannan aikin har ma an gabatar da shi an kaddamar da wannan aikin ana cin gajiyarsa wannan sakamakon zaɓe ne alfanu ne na zaɓen 2015 da aka yi shi ne jama'a suke fara nasawa don yadda aka fita aka yi in ka jawo kan abin da ya shafi wutan lantarki akwai mambila hydro power plant mambila hydro power plant wadda yake kusan shekara talatin da wani abu kusan talatin da bakwai domin tun 1982 aka fara wannan aikin aka yi watsi da aikin ba a tsara kula shi ba sai da al'umma suka fita suka yi zaben 2015 a lokacin shine yanzu aka dawo an bada sama da 50% na kudin kammala wannan aikin wanda yake abin ya shafi wato wutan tarki ne amma ta ruwa sannan akwai wato guraro guraro hydro power plant wanda shi a nan jihar kaduna ne ma guraro ɗan aiki ruwa ne a wajen tabarko shi ma an kawatar da shi gwamnatin tarayya take yi sakamakon zaben 2015 an gaba a gurguje akan abin da ya shafi oil samar da abin da ya samu man fetur a bauchi na tabbatar da cewa duk masu kula da abin da ke faruwa yau da gobe a kasa to sun san tabbatar ana haƙo man fetur a bauchi ana haƙowa a gombe ana haƙowa a sakwato duk wannan gabaki da in progress ana nan ana yi sakamakon zaɓenmu ne na 2015 sannan ga abin da ya shafi da kwanar na taɓina shi ma ana nan ana yi sakamakon wannan zaɓen ne manoma ɗan uwanmu masu sana'a ta noma sun san abin da ake kira rifan wannan rifan ɗin kalmar rifan ɗin ma bai rika yawo ba a duniya sai kwanan nan Sai a kwanan nan sakamakon zaben 2015 an san rifan an san biliyan 36 aka ware 36 biliyan aka ware aka ba manoma don abin da ya shafi wato kun ta harkar noma akwai anko bora wanda yake an raba jandaratoci an raba manomi matukar manomi ne sama da manoma miliyan hudu suka suka amfana da wannan su haka mutane da yawa sun ci jiya aka sauka da taki taki dukkaninmu nan mu da muke noma mun sai taki dubu goma sha biyu wallahi al'azim tun manomi ya san wanda ya taɓa siyan taki naira dubu sha biyu a bana ko duk wanda yake noma ya kai taki dubu shida kai ya sai taki dubu biyar ma da ɗari shida kuma ga takin nan available ba sai ka bulari ba za ka samu takin ba wani wahala saboda an sauka kashi. special intervention ne aka rikawa harkar noma ma'ana aka rika ɗibo kuɗi kai tsaye daga cbn babban da kuɗin da aka sawa noma na budget special intervention ne daga cbn aka rika ɗauko kuɗin aka rika sanyawa hidimar noma kai tsaye wato wannan ya sanya aka sami wato harka ta noma ta bunƙasa aka samu kamfanoni kamfanonin shinkafa a yau a ƙasar nan suna da yawa kuma tun na najeriya ne officially ba wata shinkafan da ake shigowa da ita sai dai ta hanya ɓaroniya amma ba a shigowa da shinkafa a kan nan ita shinkafan da kake ci officially in ba ta ɓaroniyar hanya aka shigo da ita ba to wannan ƙasar ne saboda akwai trista trista rice sunan kamfanin shinkafa ne akwai duniya raya sunan kamfanin shinkafa ne akwai lag raya sunan kamfanin shinkafa ne akwai riko raya sunan kamfanin shinkafa ne duk waɗannan kamfanonin shinkafa ne aka rufe boda saboda a samu direct labor da indirect labor direct labor waɗanda za a ɗinke su su jefe aiki ɗin kan indirect labor kuma su ne waɗanda kamar da sai da abinci da sauran waɗanda ba ɗauke su aiki ba amma an buɗe kamfani za su gajiya harkar da ya shafi security kuma abin da ya shafi security na kasa mun sani muna tuttubawa muna karantawa muna gani a an taɓa yanzu kuri ta tsinci kai lokal gamman sha bakwai da baki ɗaya ɗan boko haram sun kama a yau ba lokal gamman ƙwara ɗaya da ke hannun ɗan boko haram ba lokal gamman ƙwara ɗaya hannun ɗan boko haram amma an taɓa lokacin da lokal gamman sha bakwai da hannun ɗan boko haram ne ne sirrin na daga cikin abin da mu na 2015 ya haifar da kan mu ɗauka mun wahalar banza don a nan wurin aka tara ku aka irin wannan zaman a wancan lokacin ba manta ba aka zaburar cewa a fita yi zaɓen nan da aka je aka zaɓen nan an ci gajiyarsa an daga cikin abin da aka yi wa hidimar tsaro mu ɗan arewa sai dai mu gode wa Allah musamman ko musulmai amma bari ka minister of defense na ƙasa ga baki ɗaya mansur dan ali dan ina ne dan zamfara ne mutumin zamfara ne shine minister of defense chief of army staff baki daya wato shugaban sojojin kasa mutum mai dukuri ne janar tukur burkai sannan tukur biya staff tukur biya staff iya bias marshal wane sunan shi iya ba sadiq baba abubakar sadiq baba abubakar sadiq baba abubakar mutumin bauchi ne Shi ne shugaban sojojin sama gabaki daya sannan dss dss gabaki daya zai mai ce wato wa shugaban jami'an tsaro na fararen kaya alhaji yusuf bishi mutumin kano ne mutumin kano ne ina faɗa muku shugabannin ne na yanzu waɗanda su ne shugabannin tsaro ɗin na yanzu sannan inspector of general wato inspector general of police shugaban da ake cewa aiki shugaban 'yan santa na ƙasa sunan shi muhammadu sunan shi muhammadu abubakar adamu mutumin wata ne sannan national security advisor national security advisor sunan shi babaka na mungunu mutumin da ya zuburi ne don kudu da suka lura da wannan kullum sukan kullum sukan wannan tsarin suke yi wallahi sun ce an kwashe komi an turo arewa ba wani abu na tsaro gaba ɗaya da aka baje a duka da aka baje a kudu duk suna arewa ne in dai ba so ake yi wannan mutum da kanshi yanzu ija malin malin ɗin da tsuban shi da komai daga dajin ba to me zai yi da wuce wannan saboda Allah magana ce ta gaskiya ake duk waɗannan ɗan arewa ne a ƙarshe jama'an musulmi jama'an musulmi a ƙarshe in mun fita mun zaɓen nan mu shakka akwai gajiya daban-daban da za mu ci na daga cikin gajiyar nan ta zalunci malamai da yawa sun maganganu babu lokaci akwai a shek suleiman kuwait a cikin littafin shi alince ka ba wa demokuraɗiyya shafi na ashirin da shida yana faɗin shi ma alfanun zaɓe ya ce domin su waɗanda ake zaɓa sun san in sun yi kuɗi, sun ci dukiyar mutane ko ba a ƙara zaben su ba shine ake kawo ma wani hadisi na Imam Muslim yake cewa ai abin da za a kan cewa European countries kasashen turawa suka fi wato abin da ya shafi irin zuciyar jama'a da amanar su saboda wato wato harkar zaɓe ta kafa cikin su yana nuna irin alƙanin ɗan ƙasa su fita su zaɓe ga wani hadisi na Amr ibn hadisin Amr ibn da shi da al annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ƙarshen duniya waɗanda za su yawa a duniya su ne turawa sai ce to shi kuma amru bin la'a yace tun da kaji annabi ya faɗa haka to sun rike abu hudu ɗayan cikin abun nan guda hudu ba lokacin da zan faɗa muku su duka ba sa zalunta mabiyansu ba sa zalunta su ba cin ba farashan ba satan dukiyar ƙasa duk wani abu na almundana ba a yi Jama'an musulmi bayan duk waɗannan bayanai mu tashi ne addu'a kar mu dogara da kawunan mu kar mu dogara da wayan mu kutiba alaikum al-qitalu wa huwa kurhun lakum wa ta an takara shay'an wa huwa khayrun lakum wa ta an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun haka mu tashi ne addu'a mu tsaya ni addu'a ni ittikani wajen addu'a kammil maghuri wajen addu'a mu nutsu. kar mu kaba yin addu'a a gurguje mu yi addu'a a natse al-imam al-asma'i yaji wani mutum yana addu'a yana jan abin a gurguje a gurguje yana ya zul jalali wal ikram ya zul jalali wal ikram maimakon ya zan jalali wal ikram munada mu ba shi yana ya zul jalali wal ikram shi ya tambaye ya ce mutuwa me ya sunan ka kai da kake addu'an nan sai ya ce suna na laisu ya ce yunadi rabbahu bil lahni laifin lizalika inda abu fala yujibu mu tsaya ne addu'a sosai mu roki Allah ya zaba mana a shugaba na garkai ya bamu da zaɓo mu za mu iya namu duk wanda muka ga cewa ya fi amana ya fi gaskiya mu karkata a can amma kuma mu yi addu'a mu ce Allah ya zaba mana kar ya bamu da zaɓo mu jama'an musulmi mu san kimar malamai kuma a san darajar mu kuma san kimar addinin mu kuma Musamman za mu faɗi game da shi akwai wani bawan Allah wanda ya kira gemu da suma da taura ya wulakanta gemu ya wulakanta ingile wanzan da annabi sallallahu alaihi wa sallam Shi shine yake kar a taka wando yace in ma zaka ta kororo ne wato yana kamanta wanzan da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake a dige yace in zaka sa kororo ne in an shigo gonansa Wai siyasa ce gonarsa da kiki jahili wani da siyasa gonarsa siyasa wai gonarsa so mai kasar gaba da siyasa har kake cin mutuncin malamanmu wallahi jama'a mu matasa ire-iren mu muna nan a kasan nan mun mu dubu ɗaya duk wanda ya ta sa zagan mana malamai ko ya aibanta mu su wala muna da hanyoyi kala-kala da za mu kace kata-kata da shi jahili dakiki bai iya karatun fatiha ba dakiki a karatun boko dakiki a karatun addini kuma abin shi ya fito daga kano amma ya rika sukan malamai dan kadai malamai sun fito sun faɗi matsayarsu kuma wanda jahilci constitutionally wa ya hana ɗaiɗaikun 'yan ƙasa wa ya hana ƙungiyoyi su ce ga matsayarsu duk duniya in bai cin wannan mutum ba gida gumi ne jajiri ba in bai cin haka ba duk duniya ba wata kungiya ta addini da ba ta da ruwa da tsaki mai kanji akan siyasa kasar ta babu babu yanzu yan yakuwan ai kungiya ce a kasar masa suwa suka ɗaya da musi ba yan yakuwan suka ɗaya da shi ba kuma ya su zaɓe domin da dakikanci da tashirci na wannan fashi za kuma mutumin ba ka fito ka cewa sun jemun da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce aukun ligiya yake ma tsara su ma in za ka ita saura ne a jefan wannan izgiri ne izgiri ne da ayoyin Allah izgiri ne ga hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma duk wanda ya haka ya cancanci a fito a masa terere a masa raddi tare da shi ma ya kira jama'a aka yada a media yayi wa malamanmu irin wannan cin mutunci to bai zafi a kyale shi ba wallahi billahi jahili ne wallahi billahi dakiki ne wallahi billahi bai cancanci shugabanci ba ko kan kansila in banta hadisin ma'aikin Allah da yake cewa kimanin sa'a sanawatul khadda'a yusajjibu fiha al-kadhib wa yukaththibu fiha as-sadiq wa yattakhidhu an-nasu ruwaybada qila umar ruwaybada ya rasulullah al'asafiya ya takallamu fi amrul a muna da kyautata fatan cewa asafiya annabi yake duk da tashin alkiyama akwai su shekaru masu yaudara a wannan shekarun aka zo ka cimma wawayen mutane a wani lokaci su ake sanya su shugabanci jama'a wa yattakhidhu an-nasu ba, qila wa man ba ya rasulullah qala as-sadiyatu yatakallamu fi amri al-am wawaye daki filai? su ne za su rika magana a madadin mutane gaba daya muna kiranta da babban murya kai kirkiyawar fitowa a gidajen talbijin kai kirkiyawar fitowa a gidajen rediyo ka janye wannan magana da kai da sunnar ma'aikin Allah da malaman addini in ba haka ba al-imam ibn asakir a cikin littafin tabiyu na kadibul muftari yace anna lahamar ulama masmuma wa adatul laji fi mun muntaqi shi ma'luma naman malamai guba ce al'adar Allah ɗabi'arsa wajen tun mutumin da ke keta tun albartun mutuncin malamai wallahi sananniya ce Allah zai keta kata da shi Allah ta'ala zai yada duk wani mutum da ke keta alfarman malamai malanta ba ƙarya ne ba malanta ba wasa ne ba sa'adu bin abin waqqas an taba samun irin wannan irin mutumin nan mara kunyar nan da kano irin wannan tekiki jagiri na kano bai san komi ba ko hauma hauma bai iya kominsa ba shi ne irinsa an taba samun shi yawa sa'adu bin abi wakar rashin kunya sa'adu bin abi wakar ya mata addu'a yake Allah ka makantar da ganinsa ka yi waita talaucinsa ka sai ya zanto tsohon banza wallahi duk addu'o'in nan sai da suka bi shi haka mutumin nan ya janye Da wannan magana kuma da umma muna kira a daina takata irin waɗannan takikan wawayen ba wanda ya hana a tishan ba wanda ya hana a littafin Allah ko hadisin ma'aikin Allah wata ƙungiya ta addini ta fito da faɗi matsayinta wannan ma shine asali ai ayin shiru ma khilafin asal ne asali din shine ƙungiya ta fito da faɗi matsayinta yan ƙungiyar manoma ta ce ga inda za ta yi ƙungiyar yan kasuwa sun ce ga inda za ta yi ashe ya fi ƙungiyar malaman addini wanda suke gani da hasken ilimin duniya da lahira su fito su faɗi matsayansu wannan shi ne ya fi sauƙi shi ne ma asali inda mutumin nan yana bincike siyasa inda an san da in bai sun ta kane irin suke yi ba shi ɗan siyasa kiran jama'a yake yi duk wanda haka jama'a sun karkata gare shi akwai dalili kamata ya ka kalli me ya sanya ne jama'an nan suka nufuwa ne ni ba su ce fa in kuɗi ne ina da shi yana da shi don wani Allah na fi shi don me yasa ake son ba a suna sai ka kalli waɗannan matan sai ka zo kai ma ka rika implementin abin da yake yi in kai haka yau ta gobe wata ran ba a yi da kai ba gobe sai a yi da kai amma in abu ya hada da jahilci da dakikanci da wawanci da kina irin ta zuciya tana iban mutum da fisga irin ta mulki mulkin da aka hau ba bisa tantanta ba sai ka lokacin mutum yana so tuburo irin na mahaukata irin na mahaukata domin abinda mutumin nan ya yi hauka ne ko bai cancanta a ce ɗan ƙasar nan su saurara masa ba muna fatan ubangiji maɗaukakin sarki ya tsarkace ƙasar nan daga ire-irensu kuma mu dawo daga rakiyarsu domin a tsayuru ala a tsali haƙaƙa بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من العجل والذكر الحكيم فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت حتى تلك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والجمعة جمالا الله يسعدك الخير اللهم يسعد منك ولا بعيد يا الله يسعدك ina gani ba tare da zai tsayawa za mu kira malami na biyu don shi ma ya gabatar da nashi karatu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين